فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ranar da Allah zai tashi duk halitta don yin hisabi da ya musu sakayya abin da azzalumai suka ƙaƙalo na uzurai ba zai amfane su ba kuma ba za a nemi su abin da Allah zai yarda da su ba na tuba da komawa zuwa gare shi don lokacin hakan ya wuce